ta bismillah muna nan cikin darasin mu ƙarshen suratul safati ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ta 149 wato ƙarshen suratul safati summa aqaba ta'ala sannan Allah ya taqibi an durusus an sura game da darussan da sura ta koyar a baya bi taqibatin qayyima da taqibi wanda suke masu ban sha'awa la irshadati don shiryawa ga masu saurari faƙala ya ce wa sabtin kai musu tambaya isa khabirar kufara ka nemi labari ga kahirai ta wabi kallawan don zargi gare su alirabbi kalbana tishin allah ubangijin ka shi adda ɗaya mata bai za a nihim da ce wasu saboda su sun ce annan mala'ikata banatun lahi lalle mala'iku ɗaya allah ne to ka tambaye su su baka labari alirabbi kalbanatu shin shi allah ɗaya mata ai zafin makainai walahumul banuna su ko su adda ɗaya maza wa ya kata suna bil'afana don haka sun ke banta da wanda ya yi tsada wato mai daraja ka tambaye su ka jiya haka nan ne am khalaqanal mala'ikata inatha ko ko mahalicci mala'iku mata ne wa hum shahiduna su ko larabawa suna nan su abin nan qurayshawa na nan sadda mun kai halitta mun ka halice mala'iku kuma muka halicce su mata wa hum shahiduna khalaqana su sun wannan halitta tamu ƙulu na zalika don haka su zo su ɗora da wai mala'iku mata ne shin suna na an kai halitta koko dai ƙarya ta suka kagawa ala ala innahum min ifkihim la yaqulun walada Allah wa innahum lakadhibun ala ku saurara cikin cikin kagen ƙaryarsu la yaquluna waladallahu suna cewa Allah ya haihu bi qaulihimul malaikatu banatullahi saboda cewa da suka yi malaiku ɗiya mata na kuma ɗiya Allah kun ga sun ce Allah ya haihu kenan wa inna na bi su wallahi ƙarya suka cikin wannan Allah bai da diya Allah bai haihu ba asfal banat أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أصبر البنات ينبع الله يا زاب ديا ديا ماتا أكم مزاني saboda su a wajen larabawa ɗiya mata na ƙasa na to kuma su ce Allah adda mata kun ga na ƙasa ta yawa bayan sun rena shi kuma abinda a ce wurin sun kace kuma shi an nashi don su ƙara walakanta shi asafal banati bi fatahi alhamza bi fatahi alhamza lil istifham wato asafal banati wasa gana bi haya wadatu da ita an hamzatu wasali fi a asafal banati wa fa akhit abina akhit abina na ai akhitar banati yanzu Allah ya zabi abin nan diya mata annabani na akan diya maza malakum me ya same ku ya ku kureshawa kai bata muna hadal hukuma ya kuke wannan hukunci hadal hukumin fasida wannan hukunci ba ta ce afala ta zakaru na shin ba ku azantuwa ku yi tunani mana ku gane abin da ya kamata ku gane wannan tunani naku na harko ba ya da kyau afala ta zakaru na bi idiga mai ta haifi zali wato don asali na yawa wato wata ta zakaru wato annahu subhanahu ba ku tunani ku gane annahu subhanahu ta'ala mana zawar shi Allah subhanahu ta'ala ana tsarkake shi annahu waladi daga da Allah ba ya da da ba da ko guda wayanda duke cewa Allah na da karya ƙarya suke yi Allah bai da abin na amlakum amlakum amlakum mubin فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين أم لكم سلطان مبين كوكو كنا ده حجة بيننا حجة وادا حجة بيننا أنا لله ولد إن شاء الله أنا ده أنشي مكو الله بيت ده كوين سيكونشي أنا ده شن كنا ده حجة بيننا وده تشي هكذا dan kun ce fa atubi kitabakum ku tayi ku to da littafin ku wanda Allah ya ce haka in kana lakum kitabun in kuna da littafi ala hukum ala abin nan ala ma hakamtum bihi ga abin da kun kai hukunci da shi min haza na cewa Allah na da da to ku ce ku kawo littafin a gani domin an yi magana sun kiyarda an yi magana sun kiyarda aka ce to su tai su kawo hujja in gaskiya ne ana gani in kuntum na fi qawlikum zalika in kun zama masu gaskiya a cikin wannan magana ta ku hadha raddu wannan raddi ne Allah yayi anan halaman kana da mala'ika ga wanda sun ka kasance suna bauta mala'iku min al-arab akwai laraba masu bauta mala'iku ana ce musu sa'i sawa'ib wato sawa'ib ake ce musu suna bauta mala'iku to wannan raddi na aka yi musu cewa a'a ba mala'iku ba da Allah bane balle ku bauta musu wai don ku kusanta ga ubansu to Allah ba ya da daya subhanahu wataala saboda haka ba bauta mala'iku ba addini bane wato shirme na وجعلوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ثم قال تعالى للرد سنة الله يتشدن شي ردي على من يعبد الجنة قوان لكي بوتا والجنو من العربي نلاربا وغيرهم دوننسو دونكما akwai masu bautawa aljannu lokacin da wasu ke bautawa mala'iku wasu kuma aljannu suke bautawa wato Allah ne a guda amma don abubuwan bauta waɗanda ba Allah ba daban-daban suke don haka kowa da ra'ayi ne addinin musulunci shi ka haɗa mutane ya maishe su guda saboda haka yake cewa ta'ala ila kalmatin don in kun dawo ga wannan kalmar hmm. sai ta daidaita tsakaninku duk sai ku zama abu ɗaya wato kalmar shahada kenan Allah ya gafarta mana shi mana jagora waja'alu al-mushrikuna mushrikai sun sanya huta ala tsakanin Allah wa bainal jannati da tsakanin aljannu sun sanya nasaba wato nasaba tsakani su abin da mushrikai sun ce Allah na da nasaba tsakani ne da aljannu su aljannu wahum auladu iblisa su ɗayan iblisa ne to menene ya gama su da mutum ma balle sai alaka da Allah gaba ɗaya a ce wai suna da nasaba da Allah kala mujahidun mallam mujahid ya ce kala mushrikuna mushrikai sun ce al mala'ikatu banatu lahi ta'ala mala'iku diya Allah ne kala abubakar sai abubakar ya ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu sai ya ce ba man wannan to su a su mata in kun ce mala'iku diya Allah na to ku hada mana uwayensu wahaihe su domin baka samun da baka haihu ba to ku hada mana Umma ummahatu wannan su ne ne uwayensu mata kalu sai suka ce ta banatu sarawatul jinni Ɗiyan sadaka aljannu ne wato suka ce ai mala'iku wai ɗiyan sadaka na sadaka aljannu na su ko aljannu ɗiyan Allah na kun ji nasabar da sun ka jingina ga Allah wata ala waka za kala katada kamar wada mujahid ya faɗa haka shi ma katada ya faɗa wa ibn zaid haka nan ma ibn zaid shi ma ya faɗa haka ya yi fassara wannan ayat wa nasab alladhi ya abinna ana ja'alu nasaban nan da sun ka sanya huta ta'ala wa bainal jini tsakanin aljannu da Allah almusahara wato shine sarakutaka fa ya'uduna bi dalika suna kidan yasu da wannan diya Allah li yashfa'u lahum to ya abuduna bi dalika suna bauta musu da wannan li yashfa'u lahum inda Allah don su musu ceto a wurin Allah don sun ce mala'iku ɗaya Allah ne in dai ne na kunga wanda duk adda alaka mai kyau da ɗanka kaga kana raga mai ga matsaloli don shi ma ya zama ɗanka don in ya gane ka kunga abokin abokin uba wato da wanda yake abokin da in ya ga baban aboki ne sai ce baba barka da kwana yana ce a ɗane na kaga in akwai girma da arziki ko ba ka azabtar da ɗanka to shi yasa suka ta ƙoƙari su laƙa ma Allah ɗayan ga don kashe musu azaba su ce sun bota ɗaya ne don kashe musu azaba domin kowa ya imani akwai azaba amma abin da an matsala ya za a yi a kauce mata ba kowa ka iya ibada ba masu ibada ba su da yawa amma masu bida albarka na nan kowane gefe. to shi yasa suke ta kokari su laƙe na murin don Allah ya kare su qala Allah ta'ala sai Allah ya ce raddan wato yana mai raddi li za'amin albadil ga cewa su wato raya wasu wadda a fatatta wala kada alimatu da jannatu lalle aljannu ta sani innahu lamuhdaruna su aljannu za a halarto da su ma qa'ili zalika alqawl tare da masu wadin wannan magana za a kauta musu wa muradu biyu sun yadda da bautar to in dai sun yadda da bautar duk wanda aka ba mukamin Allah kuma ya yarda da wannan mukamin to Allah bai halarto da shi ga azaba akwai wanda aka jingina ma matsayin Allah amma bai yadda ba to wannan ba a kawo shi matsayin wanda za a wa azaba amma wanda aka jingina ma matsayin Allah kuma shi yadda wa muraduna su sun yarda bihi da wannan magana da aka jinginawa gare su to za a halatu da su cikin azaba ka kauli ta'ala kamar cewar da Allah ya la'amla anna jahannama lalle zan cika jahannama min aljannati wan nasi ajma'in da mutane da aljannu baki daya wato za a kawo aljannu wanda an ka bautawa za a kawo aljannu wanda sun kai bauta ga wani wanda ba Allah ba duka za a halarto da su za a zo da mutane wanda an ka bauta ma za a zo da mutane da suka bauta wani wanda ba Allah ba dukansu za a halatto da su cikin azaba duka waɗanga 'yan wuta ne wanda zai tsere ma azabar Allah shine wanda ya kaɗaita Allah da ibada sannan da an ka jingina mai allantaka an ka ba shi wani mukami na Allah bai yadda ba ya ƙi yadda da mukamin to wannan Allah zai tsere da shi daga azaba ce don ya yi abin da ya iyawa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu قال الله سبحانه سبحان الله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين سبحان الله سلكي يا تبتوى الله دومئة أبو يبادة مامايكي سي الله يتي سبحان الله wato abin ya ba da mamaki yanzu irin mai ƙarhi irin Allah mai iko irin Allah aka cewa yana da ɗa subhanallah tsarki ya tabbata wa Allah tanziha Allah Allah ya tsarkaka amma ya kuna ga abin da suke sifanta da shi bi anna lillahi waladan suna cewa Allah yana da ɗa hau zaujen ko kuma Allah na da mata to tsarki ya tabbata ga Allah daga wannan wato Allah baya da ɗa kuma Allah bai da mata illa ibadallah al-mukhlasin sai dai bayan Allah masu ikhlasi ko kuma zababbi to su ba za a kone su ba in kiyama ta yi bayan Allah masu ikhlasi ko kuma bayan Allah zababbi to su idan kiyama ta yi ba za a kone su ba wato bayan Allah muminai kun ga dai duk an mace azaba sai ya ce banda bayan Allah masu ikhlasi zababben Allah wayanda duk abin da suka yi saboda Allah suka yi to wayanna Allah bai azabtar da su min aljanni na aljannu don cikin aljannu ma akwai mutanen kwarai akwai mutanen kwarai cikin aljannu ma fa inna wallahi da an na rasuka na kwarai ba su shiga wuta wuta ala akhlasahum li ibadati don Allah ya kebe na kwarai don ibada ta do wanda ya zama abinda duk zai yana bincikawa kuma yana kwatantawa to Allah ba zai kone shi ba saboda haka duk abinda kuke yi ku rika kwatantawa abinda kun ka gane ba daidai na ba ku yi hankuri ku ba bukatan ku hankuri sai ku kauce ma wannan abin domin ku samu ku gama lahiya da duniyar kuma ku gama lahiya da mahalicinta saboda haka Allah subhanahu wataala ya keɓe mutanen kwarai da ibadati da ibada ta wala yu'adhibu don haka ba zai masu azaba ba walam yassasni min malaika amma bai toge cikin malaiku ba bai kauli cikin malaiku bai ce illa ibadallahi al-mukhlasina ba kama kana ya sassani kama wanda yake togewa ba da zikira umar halika bayan ya ambaci al'umma wanda sun ka halaka min jinsin nasu wani na jinsin mutane da aljannu la'annar mala'ika kullum ma'asumun don mala'iku dukkan su tsararri na mala'iku babu mai sabon allah cikinsu ko guda kun gani mu mutane akwai mai imani akwai mai kafirci akwai mai musulunci akwai mai kafirci akwai mai imani akwai mai sabo to amma cikin aljannu babu mai kafi cikin mala'iku babu mai kafirci babu mai sabo su kan dai a a sunan Allah ma marahu ba su saba wa Allah ga abin da ya umarce su wa ya yaf'aluna ma ya na kuma duk abin da aka ba su umarni shi suke aikatawa mala'iku kenan to cikin mutane ma akwai waɗanda laya a sunan Allah ma marahu kamar manzannin Allah da annabawa la a sunan Allah ma marahu wa ya fa'aluna ma ya umaruna to cikin mutane waanda ba manzanni da annabawa ba akwai bayan Allah salihai waɗanda Allah ya keɓe ba su saba mai su ma ga abin da ya umarce su in kaga sun yi sabo mantuwa ce ko kuma kuskure amma dai da gangan ba su saba wa Allah to Allah ka sa mu cikin su don rahamarka ma iltafata ta'ala bil sannan Allah ya waiwayo da magana إلى الكفار الموجودين زواج كاهري وإن أسام ميو من هذه الأمة كون الأمة فقال فإنكم وما تعبدون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم lalle ku da ku da abin da kuke bautawa min al-asnami na gumaka aw aljanna ko kuma na aljannu da ku da gumakan da kuke bautawa da ku da aljannan da kuke bautawa shi bauta aljanni ya yawa kwarai don duk wanda ya tafi wurin boka an san magani ya bautawa aljani ko wani dan shi boka da aljannu ya kabulla duk abin da ka ji boka ya ce maka shedanan aljannu sun ka faɗa duk wani maganin ɗan kalmo da boka ya baka shedannan aljannu sun ka bashi bisa ga tsahin da sun kasashe ya yi sun ka gamsu da su ba shi wannan maganin sai su ce mai ga magani ka za a ce ya ɗigo saboda haka duk wanda ka zuwa wurinsu mai bautawa abin na aljannu ne aljannu yake bautawa ba kowa yake bautawa ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu don haka komai kuke yi ku rika bincikawa ku gane duk abin da ba ku sani ba kuma ku kauce mai har lokacin da kun ka sani ba an san magani ga boka inda an gane boka ne ba an san magani gare kun ba a san addu'a ce don addu'a ce duka kafirci ta a baya addu'a kwarai inda ya boka ne addu'a ce kafirci ta wanda ɗin a shedannun aljannu suke hahadawa sai su bashi wanda in kai addu'a da ita sai ka kafirta balle ma a ce ba dakka to Allah ya kare mu wa fa inna kuma ma buduna lalle ku da ku da abin da kuke bautawa na abin nan na gumaka ko kuma na aljannu ma antum alaihi ba ku kasance gare shi ba ai ala ala dalalatikum ba ku kasance ga halakar gata ku bi fatini na masu tserewa ba ai masu hitina ba ba ku zan masu hitina bi fatini na ahadan ba ku zan masu hitina kowa ba wato duk wannan kafirci nasu Allah ya ce ba su karkatar da kowa illa man huwa salih sai wanda zai shiga cikin wutar jahim duk wanda ka ga kahire sun hallaka to Allah ya yi shi dama dan wuta na yi shi wanda duk bai yi dan wuta ba to ba su iya fashe shi don haka ya ce fa in na kuwa mata abudun lalle da ku da abin da kuke bautawa ma an tun alaihi bi ne abin nan da kuke gare shi ba za ku iya fita hitina kowa ba illa man huwa salih sai wanda zai shiga wata kocan sai wanda kocan Allah ya shi dan wuta shi dai kahire ka iya basuwa shi dai bokaye ka samu mai tawaye rika kansan magani wurinsu shi wannan da Allah ya yi shi dan wuta shi ɗaya na bokaye ka iya shiryawa zuwa gare su ya dawo ya rika an magani wurinsu domin abin da ya halaka tare da su Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu illa man wasa al jahim ilmi Allah ta'ala sai wanda yake dai shiga wata jahimi cikin sanin Allah ay la tudilluna bi aqwalikum ai ba ku ya batawa da maganganunku ba karkatatta ba ku ya badda ahadan kowa illa man aradallahu ihlakahu sai dai wanda Allah ya nahi ya hallaka shi wa dukulahu annar kuma Allah ya nahi ya shigar da shi cikin wuta to wannan kan fayabtatinu bi abadi lakum wannan yana iya hitinuwa da barnace barnacen ku kuma wayatba'ukum yana iya bin ku bi ibadatukum ga bautar da kuke yi ga almala'ika jini a wani asnam bautar da kuke ga mala'iku ko ga aljannu ko ga mutane biyu yana iya binku ku gare ta don Allah ya riga ya yi shi dan wuta wa amma mala'ika amma mala'iku ya innahum na maqamahu su mala'iku sun san matsayin da suke da shi a wurin Allah saboda haka suna taka tsantsan ba su saba wa Allah don sun san matsayinsu domin in ka riga ka san matsayinka ga gida ka san abin da a matsayinka kuma kana da hankali to za ka yi taka tsantsan don kakka wuce matsayinka to mala'iku su kan yi arifu na makamahu sun san mukaminsu inda Allah a wurin Allah la ya hu ba su saba ma Allah da gangan ba za su saba ma Allah ba waya kuluna kuma cewa suke wa ma minna wa ma mala'iku waya kolo na cewa su kai wa mamin nama a shirin mala'ikata a hadun babu wani guda cikin mummu jama'a mala'iku illa lahu makamun ma'alumin bis samawati face shi na da makami sananne a cikin sama bakwai kowanne guda cikin mala'iku yana da makami nashi sananne a cikin sama ya budullaha fihi yana bautawa Allah cikin matsayin na wurin nan da aka tanada mai wala ya tajawazu bai ketare abinda Allah ya aje shi gare shi saboda kun ga su sun san matsayinsu to kowa san matsayi ne inda ya aiki da sani ne za ka ga yana taka sansan kuma da izinin Allah zai gama lahiya tun da ya san matsayi ne wala ya ta jawo zubai da matsayi ne suka ce wa inna lananu sabu na mu lalle muna masu yin sabu sahu wato lananu sabu na akadama na mu ne yin sahu ga kafafunmu fi salatu cikin sallah su mala'iku suna shigowa cikin mutane cikin musulmi ‘yan musulmi na sallah masallaci suna shigowa tare da su su yi sahu a cikin sallah kun ga mala'ikun da ka zuwa masallaci a yi sahu da su kun sun san matsayinsu abinda an matsayinsu wato daidaita sahu shi an matsayinsu wa inna wa inna lanahnu musabbihun وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين suna faɗi kuma suna alfahari da matsayin da Allah ya basu kuma basu rena ba wa inna lanahanu musabbihun mu kuma lallai muna masu yin tasbihi ga Allah su mala'iku wato sun san matsayin su game sun kai wa nana nusabbihu bihamdika nusabbihu bihamdika qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa نسبح بحمدك ونقدس لك kunga abinda sun kai hujja da shi suka ce yaya za ka sa cikin ƙasa ya zama halifa halifa cikin kasa man amina man yafsudu biha wanda zai yi banna ciki wasu kuddima ya zubar da jinainai alhali ga mu ga kuma a matsayin ku sun kace mu ga mu wa nanu nusabbihu bihamdika muna yi maka tasbihi muna yin tasbihi da gode maka wani kaddisu laka ma'anarsa tsarkake ka wato tasbihi muna ta tasbihi to wanda ka tasbihi ga aka tsafin wani a bar shi saboda su mala'iku sun san tasbihi mukami na a wurin Allah babba shi yasa duk ayyukansu ba su yi alfahari da kowa ba gaba Allah sai da tasbihi ko da kuwa gani ne a babba wani abu ba babban abu ne yakan ɗaukaka mutum yakan ba da kuɗi babu wahala yakan ba da mukami babba ba tare da an wahala ko koraka an kace za a yi daga wajen aiki kai yawaita tasbihi da izina Allah ba a koraka da izina Allah makami ma za a kara maka to gani ne kuka yi a ƙaramin abu babban abu na mala'iku da shi suka alfahari zuwa da Allah ya yi hushi idan an yawaita tasbihi za ku ga abubuwa suna da sauki al'arshin Allah idan Allah ya yi hushi ranar kiyama al'arshi ne ya girgiza Allah ya ce wa tarar mala'ikata hatina min haula wa tarar mala'ikata hatina min haulil arshi yusabbihun يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقيل الحمد لله رب العالمين al'amari ya yi zahira na kiyama al'arshi yana motsawa haka Allah ya yi hushi to za ka ga mala'iku lokacin watarar mala'ikata hafin za ka ga mala'iku sun kewaye min haulil arshi gehen al'arshi ya sabbi huna bi hamdar suna ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ba za su bari ba sai Allah ya huce sai Allah shi ya saboda ka duwa da al'amari yayi tsanani zihi na saukake shi Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora don haka mala'iku suna alfahari da wannan mukami nasu babba wa inna lanahanul musabbihun lalle mu muna masu tasbihi in ba ku san matsayin mu ba to ku san matsayin mu muna masu tasbihi ai almunazzihuna Allah masu tsarkake Allah amma la yaliku bi ga abinda da bai dace da shi ba dan in ka ce subhanallahi cewa kakai tsarki ya tabbata ga Allah game da duk wani abin da bai dace da shi ba kaga tsarkake Allah babu wata ibada da ta yi shi ba mutum ya musulunta babu ibada ta yi shi wala yumkinu na an shirka billahi ahadan don haka tunda mu masu tasbihi muke ba shi yawa gare mu mai hada wani tare da Allah wajen ibada aw naqul kuma ba shi wa kuma abin nan mu ce abin nan mu ce abin da Allah bai ce ba ko abin nan abin nan au abin nan ko mu ce an yi abu da na au na kula ko kuma mu ce an yi abu da na gairu na Allah wani mu ya bauta mana tare da Allah ba shi wa gare mu ce haka ko kuma na kabala mu karbi haka nan ba za mu karba ba li annabi zalika domin cikin wannan akwai mujawazatun li akwai ketare muqamin mu wa abin nan wa hududina akwai kuma ketare abin nan dokokin da ya kamata mu tsaya domin idan mutum ya ce a bauta mai kunga ya wuce haƙƙin da shari'a ta bashi idan kuma abin nan mutum ya faɗi abin da shari'a bata ce ba ya ce shi a shari'a kunga ya wuce haƙƙin da shari'a ta bashi suka ce to bashi wa gare mu mai hakan mu mutane na masu tasbihi ku yawaita tasbihi a cikin daren ku da yinin ku akwai alheri kwarai ciki ne ana samun saukin matsaloli subhanallahi wa bihamdihi wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in albani yace hadisin na hadisi na sahihi subhanallahi wa bihamdihi wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in da su ake ba kowa arziki wanda ka yi da yawa ya samu arziki da yawa wanda ka yi kaɗan ya samu gwargwadon abin da yake yi ko abin nan makaranta kun ka ta yi da wanda ka tasbihi da wanda bai yi yan Allah ya so wanda ka tasbihi zai ci jarabawa da kyau yan Allah ya so zai ci jarabawa da kyau ko abin nan wata interview kun ka ta bada aiki wanda ka tasbihi ba ba yawon ofis ofis kaka nai gare ka da yan uwa masu mukami ba komai a gare ka wanda ka tasbihi sai ya samu mukami wanda ya dara naka kuma da izinin Allah ya rige ka samu saboda shi tasbihi annabi ya ce da shi aka azirta kowa da kowa saboda haka gwargwadon yanka garai gwargwadon arzikin da kake samu ku yawaita shi bai da wahala ko kwanci kake kana ya ce subhanallah ko tsaye kake kana ya ce subhanallah komi kake yi kana iya yin subhanallah illa dai in kana kashi an ce kakkace subhanallah da baki amma ka ce subhanallah da zuciyarka ka ce da zuciya ko kashi kake yi ka ce subhanallah amma da zuciya amma ka bude baki ka ce subhanallah in ana kashi ko fitsari ko ana saduwa da iyali an ce kan mutum ya bude baki ya faɗi amma dai ya faɗi da zuciya ba a so ka yanke saboda cewar da manzo Allah yayi la yazalu karada radaban min dhikrillah kada harshen kai ya gushe yana danye da zikirin Allah don haka tunda an ce kai ya gushe ya zama koyo shi kai ta to koyo shi kai ta amma in kana kashi ko fitsari ko saduwa da iyali to da halshen zuciya aka yi nan wurin ba da halshen baki ba Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa amal kufaru amma kahirai wa in kanu ana karanta shi ko to hmm. wa in mukaffafatu min athqila ay innahum kanu la wato su kahirai sun kasance suna cewa qabla inzalil qur'ani kamin sauka qur'ani law anna indana dhikran da a ce wurin mu akwai wani zikiri ai kitaban wani littafi min awali na na lutaman warko min kutubil umamil madiya cikin littafa al'ummar da sun ka wuce lakunna ibadallahi al-mukhlasina da mun zama bayan Allah masu ikhlasi kun gani suka ce inda muna da karatu akwai wani littafi da aka sauka mana to da bayan Allah na kware za mu zama wato bayan Allah na kwarai al-mukhlasin wayanda Allah ya tsarkake su lil ibadati lahu ta'ala dan ibada ga Allah shi kadai wa qura'a bi kasril lam mukhlisin ai abin na la akhlasna lahul ibada inda a ce muna da wani littahi wurin mu aje cikin littafan mutanen fari la akhlasna lahul ibada wallahi da mun tsalkake ibada ga Allah shi kadai wata rakna ibada ta gayyi kuma mun daina bauta ma wani wanda ba shi ba Allah ya kare mu kuma Allah ya kiyaye mu saboda haka kun ga dai duk inda an ka tuma sai a fado wajen tsira kan ga mukhlasi saboda haka ku rika lura da wannan aya da yake ta maimaitawa duk abin da kuke yi ku yi kokari ku yi dan Allah babu mai tsira ranar lahira sai wanda ya dan Allah wannan karanci karanci da kuwa gani karatu na da yawa masu karatu na da yawa masu saurare na da yawa amma babu wanda Allah ka biya sai wanda ya don shi da mai karantawa da mai saurarawa suna da yawa amma babu wanda Allah ka biya sai wanda ya da Allah shine al-mukhlisu wanda komi ya kai da Allah ya kai to shi dai Allah ka biya mu yi kokari abinda duk muka yi yi kokari mu tsarkake niyoyi to Allah zai biya amma duk abinda ba a yi dan shi ba gaskiya bai biya kakkayo da rikanka yau da rikanka komi bai baka abinda da ya kaka kokari ka samu ka cire ma azaba ce yana yiwa ka cire yana yiwa kuma ka cire bayan ka sha kashi in kiyama ta yi amma dai za a azabtar da kai a hukunta ka ga abin da kai walan ma ja a humar kitabu lokacin da littafin ya zo musu min nau'in kutubul awwali na cikin nau'in littafan farin ai alquran lokacin da qur'ani ya zo musu da suna cewa inda a ce law anna inda na zikira min al na lakunna ibadallahi al-mukhlasin to sai an ka kawo littafin sai an ka ba su na alqur'ani ai ta wallahu anhu sai sun ka kauda kai gare shi fa kafaru bihi فكفروا به فسوف يعلمون فكفروا به سيسوك كافر شيما لتان هو أبو أن يعملوا بما به سنك كي الداسي أي كي دابن دا أتكيني don shi ƙur'ani wato ba karatu ne an matsala ba abinda aka so aiki da alƙura'ani shi na an matsala wadda ake nihi amma don karatu ne kawai bai da amfani ga mai karatu ne kawai babu aiki sai an gama da aiki saboda haka su sun ce a ba su littaye da an ka ba su fa kabaru bi sai sun ka kafirce wa littayen wa abau an yi amalu bi ma bi sun ka kiyar su yi aiki da abin da a ciki ne kun ga yanzu ga munan makarantar qur'ani na da yawa amma kuma karatun na mai yawan mu muke yi ba aikin ba karatun wanda yayi yawa inda a ce aiki ya yawa da abubuwa sun yi sauki da koca da kayan gada an ta sauka inda a ce aikin ya yawa wadda karatun ya yi yawa to sai dai mu abin da muka roƙo ga Allah ya samu cikin masu aiki da abin da ya sanar da suwa ma annawan kanu ya ta ma abin da ya ta taman nauna wujudahu duk da yake sun kasance suna gurin samun littahin liyar shi da home ala tauhidi don ya shirya su ga tauhidi wal huda da shirya ba sababa ya alamuna aiki mata kubure hakika za su san karshen kafircinsu wala kadi ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبق كلمة bin nasari hakika kalmar mu ta rigaya bayanin ta ya gabata cewa za mu ba da nasara la ibadin al-mursali na gabayin mu manzanni wato tun daɗewa Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta cewa zai rinjayar da bayi ne manzanni wahiya kalmar ta Allah ita ce la agalibanna ana wa rusuli ni zan rinjaya da ni da manzanni na tuntuni Allah ya faɗi wannan sun ma'akkada guna sannan ya ƙara ƙarfafa ta a nan wa qala innahum lahumul mansurun yace lalle manzanni na ne waɗanda za a ba nasara ala a'da'ihim ga makiyansu akan makiyansu kullum da manzannin Allah ba matsala manzannin Allah ba su samu ba suna samun matsala amma dai daga ƙarshe su ka samun nasara ta ƙarshe wadda nasara ƙarshe ita ce nasara babba wa innahum lahumul mansuruna ala a'da'ihim lalle su manzanni na su za a ba nasara akan makiyarsu wa 'yan na jundana al-mu'minin kuma lalle rundunan mu na musulmi wato bayan Allah musulmi masu bin sunna annabawa lahumul galibun al-kuffara bil hujjati wan nusrati alaihim lalle su ne masu rinjaye kahirai kuma su ne za a ba nasara akan kahirai bil hujja da hujja kuma a ba su nasara kan kahirai fi duniya nan duniya amma bi sharɗin qiyam ala da sharaɗin tsayuwa ga hadodin Allah Allah ti haddada halahun wadda Allah ya shir'anta ya iyakance masu. wato Allah ya yi alkawarin taimakon bayi ne musulmi amma da sharaɗin su ko su tsaya bisa ga abin da Allah ya umarce su muddin bayan Allah sun ka tsaya ga abin da Allah ya umarce su shi ko Allah zai taimaka ya cika musu alkawarin da ya yi musu saboda haka a yi ƙoƙari a rika kwatantawa kun ga kamar yanzu ga munan zube duk da yake muna nan wada muke in kuka diba za ku ga Allah na ba da gudunmawa ce ga musulmi gwargwadonwar sun kai musuluncin nasu akwai wuta da yawa da aka hasawa don kone musulunci da musulmai cikin kahirai amma sai wutar tana batun kama sai Allah ya kawo wani dalili sai ta mutu akwai sharri da yawa da ake shiryawa sai an shirya shi ana ganin yanzu daɗa an gama da musulmi sai Allah ya wace wannan matsalar sai shirin jayar da musulmi to sannan cikin musulmin kansu akwai mutane guda-guda waɗanda sun ka riƙe addini da kyau ana yi musu ƙulle-ƙulle su kuma ba gaba ɗaya ba su kaɗai ake wa amma kuma sai an kulla sai Allah shi wace to ga ka'idar Allah duk wanda ya cika ma Allah alƙawari Allah zai cika mai alƙawari. kwa cika alƙawari ga Allah Allah zai cika mai alƙawari. saboda haka abinda ya zama wajibi gare mu kowannen mai rika yi aikin da yake ya rika dibawa inda ka gane lallewa abin ga rashin gaskiya na ka ɗauko to ka bari abin da ka gane rashin gaskiya na to ka bari in ba ka bari ba kunya za ka yi wa ka a a yi nasara yanzu kunya za ka yi ko ga kowace matsala ce ko ta duniya har da siyasa duk abin da ka gane ba ka da gaskiya ciki to bari ko kana ganin a yi nasara ƙarshe wa nasarar nan za ta koma abin nan hasara ba hasara za ta zama saboda ka a riƙa yi ana kwatanta ya yaku jama'a abinda an ka gane ba daidai ba ne a yi ƙoƙari a bari Allah ya alkawarin ba da nasara ga bayi ne musulmai amma da shirin su tsaya bisa ga haddodin da iyakance musu wala yadurruhum ba da hazaim sashen abin nan karewa da suka samu wannan kai ya cuta musu inda ma kumul ma'ariku lokacin da yaki kike ke tsayuwa kun san wani lokaci akan azadaga da musulmi da kahirai wanga ya ja daga da mutane ne wanga ya ja daga ga mutane ne ga ko da ko ga kowace matsala ce har daga matsalar siyasa akan ja daga musulmi ya hito kayari ya hito sai ku ga wani lokaci an rinjaye musulmi to duk waɗannan abubuwan jarrabawa ce amma alkawarin Allah na nan abi dai da ta yi a gani kulba jima kulba daɗaya sai musulmi ya yi nasara mutanen Allah suna na hankuri dai aka so ba wai yanzu yanzu da ka ji kana son abu ka dole ka samu ba ka samu in na kulla shayin halakana na bi kadarin mu komi ma halitta bisa ga kaddara akwai kaddara da Allah ya samu abin to kai dai da wuri a haris alama yan fa'uka wasa in billah ka yi kwaɗayi ka zabura ka bi da abin nan da ke ka amma ka nemi taimakon Allah kuma ka ci gaba abin da ya riga ya faru la ta kullau anni fa'altu kaza la kana kaza Kaka ce inda nayi kaza dori in yi kaza ai inda kaza ni da kaza za a yi kakka ce haka nan kai dai abin da kaka yaya an ka gama kuma an karin rinjaye ka kace qaddara Allahu ma sha Allahu fa'ala kace haka Allah ya kaddara abin da ya so shi ka aikatawa jibi kuma ya an ka koma tawa kuma hitowa jibi ya an ka to kuma hitowa kuma ka koma tsayawa a kwana a tashi da an kai kaddara nan da ya diban ma sai kaya mamaki sai kaga ka wuce sat ga bukatan nan taka to haka na ake hankuri ake so a tsaya a yi abubuwa yadda ya kamata Allah shi muna jagora li'annar makasuda al'aƙi ba don dai abin da aka so karshe na karshe a samu nasara gare shi ma kada ta hasulu li ba'd al-qadi'at minhu karewa a samu rashin nasara yana iya faruwa ne saboda wasu kurakurai domin wani lokaci kakan yi kuskure sai Allah ya jarrabe ka aulil ibtila'i ko kuma don jarrabawa Allah na jarraba mutum haka kawai kuma yana jarraba shi don kuskuren da ya yi Allah na jarrabawa don kayi kuskure kuma yana jarraba ka haka kawai ya jarraba ka don ya wanke ka duk irin waɗannan suna iya aukuwa to ala'aita halin da shi mutum ya daure dai shi abinda da yaka gani Allah ya sa Allah ka gabarta mana Allah ka yi mana jagora fata wallahu anhu فتول عنهم حتى حين kuma ka kauda kai غريس su a tahi na zuwa wani انا lokaci a arir ana kufari ka kauda kai ga kahirai abin abin na wani ɗan lokaci kuma abin na na la suke faɗi game da kai kai ya dame ka mina da'ani na suka suka yi suka game da kai to abinda suke bari na suka ka kada ya dame ka ci gaba da yin abinda an kasa ka wa absir wa absirhum fa sawfa yubsirun to ma kana mawdu ma kana mawdu as-sura lokacin da abinda sura take koyarwa huwa tashbihul anbiya bi shamsi shine kamanta annabawa da ƙasa a kamanta darajar su gaba da haske ga ƙasa bishamsi a kamanta su da rana a cikin sama fil a wajen ba da haske wa atba'ihim mabiyan annabawan kuma su ne al'ulama malamai su ko a kamanta su bin najumi da tauraru fi ikitibasin nuri minho wajen ikitibasin haske ga hasken su ga manzanni saboda kun ga su tauraru suna ikitibasin hasken su ga rana da wata to su ko malamai suna ikita ba su nasu haske ga malamai da annabawa ga annabawa da manzanni wa irsalihi lil amma da kuma bayani yadda Allah ya aiko annabi ga kowa da kowa akewa abin na akaba to bayan ya ƙara wannan akaba sai ta aqibi bi qauli yace wa absirhum ai ka gwada musu ai annasa mutane gwada musu bil adallati wadiha da dalilai bayyananna ai ij'aluhum yubsiruna ka sanya su wa'anda suke gani kuma su gane min absara almutaaddi bi ziyadatil hamza wato rubai wato sawfa yubsiruna haqiqa za su gani su gane sai su gwada ma wasu ay fasa yubsiruna gaira za su gwada ma wanin su ba da ka bayan ka saboda ka dai daure ka daure har su gane in sun ka gane to ko bayan ka wuce za su ci gaba da gwada wa mutane addinin ganaka har ya game ƙasa baki ɗaya wa ta tasliyatun lin nabi kun ga cikin wannan akwai ɗebe kewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam husa yi qaumahu na biyu cewa mutane ne yayi hankuri za su yi imani da shiya wa ya alamuna wa yu'allimuna gairahun addina kuma za su gane addini sai su koya ma gairahun addini alhaka addini na gaskiya wato za su gane addini har su koya ma wasu wa kanar kufaru isai zaan kahire sun ce don izgili da annabi mata ta da hazal azaba wanga azaba da kace Allah zai yi to yaushe za ta gushe fa ajabahum Allah sai Allah ya ansa musu tahdidan lahum don kicewa gare su da kaulihi afa bi azabina afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fasaa suna cewa yaushe ne wannan azaba za ta gushe Allah ya ce afa bi azabi na yasajilun yanzu da azaba mu suke gaggawa azaba suke gaggawa a kawo fa idza nazala bi sa'atin idan azaba mu ta sauka farfajiyar su ay bi fana'im cikin farfajiyar su qala far abinna qala ra'u al-arabu takafi bi dhikri saha in ji mallam ra'u malami daga cikin malaman luga ya ce abin na larabawa sukan wadatu da ambaton hilin gida anil game da mutanen game da ambaton mutane sai su ambaci hilin gidan mutane ba su ambaci mutanen ba shi na ƙwar'ani ya ce fa'iza na zalabi sahatihim idan azabanmu ya sauka ga farfajiyar hilin gidansu kun ga ai bai ambaci mutanen ba hmm. to wannan al'adar larabawa ce ga magana a sabahul manzari ne sayo waɗanda ake wa wa'azi ta yi muni idan azaba mata sauka ga farfajiyar gidansu fiye ya kamata zahiri makama almudmir ai abin nan sabahahun sahiyarsu ta yi muni la'anna abin na fa'ila sa'a wato domin abin na fa'ilin sa'a labudda an ya kuna fihi al dole ya zama ciki ne akwai al awo abin na al-mudmir wato boyayya ai sabahahum sahiyarsu ta yi muni in kana damiran mumayyazan in damiri na auma ko kuma abin nan ma wa min ma'ana fi cikin huskan ma'ana akwai idata shimuli wato cewa fasa sabahul munzari to kun ga kenan da waɗanga da waɗanda ba su ba duk munzari na sun shiga ciki shine yake ni da fa'idatu shimulu fa'ida hadewa da waɗanda aka magana da su da waɗanda ba su nan kawai ba kullum don a tsoratar da kowa da kulli mana an garahu mana an garuhu don a tsoratar da kowa mana an garuhu wanda suka wa gargadi lamiyar ta izbe wa azantu ba to idan azaba ta sauka ga farfajiyar gidansu to duk wanda an kawa wa'azi bai gyara ba to sahiya ta yi muni saboda haka ya fata wallah anhu وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وتولى عنهم كما ككورك غريس بعدك يا أبن الله أزامك باشي دي كل شأن الله سويك إن يتشي ما كيك تيتو ككجا to tun da kayi abin da ya kamata ka yi to yanzu Allah ya ce ka bari hakan wata walla ka kauda kai gare su a tahin har zuwa wani ɗan lokaci wa absir ka gwada musu fa sawfa yusiruna za su gani su gwada musu kara kurira an maimaita wa absir fa sawfa yusiruna ta'kidan litasji annabi ta'kidi don karfafa annabi Halar da'awa ya daure ya ci gaba da da'awa don aikin da'awa aiki na mai wuya aiki na mai wuya saboda mukamin na adda wahala ba annabin na aka ɓaci ba mukamin nashi na aka baci in yau yabba wannan mukami bai koma samun wannan matsala mukamin na adda matsala saboda haka Allah ya ƙara ƙarfafa annabi ne alad da'awa wata tasliyatul lahu kuma da ɗebe mai kewa annad da'awata satajidu man yasmiru biha cewa wannan da'awa da da yake yi za ta samu wanda zai doge da ita ba da bayan mutuwa ta min ulama'i ummati cikin amalama al'ummati kun ga hankali ne ya kwanta don an faɗa mai kenan zai samu almajirai wayanda ko ya mutu za a ci gaba da da'awar wannan addini ana kai shiga jama'a kun ga wannan ɗebe mai kewa kenan da bashi hankuri to Allah ya gafarta mana subhana rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ختم سورة سنن da sai Allah ya kammala sura ta ya cika sura bi ma ishamala ala durusiha kulliha da abin da ya kunshi darussan sura dukkanta faƙala sai ya ce subhana rabbika tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinka rabbil izza ubangijin buwaya algalaba amma ya sifuna ga abinda suke sifantawa suna sifantawa bi anna lahu waladan cewa Allah na rada Allah ya ce a tsalki ya tabbata gare Allah baya da da wa salamun alal mursalin kuma salamar Allah da sallama ta tabbata ga manzanni ne gaba da almuballigina anillahi tauhida wayanda suke kai sakon tauhidi daga Allah zuwa ga mutane wa shari'a da shari'o'i suna kai saƙon shari'o'in Allah zuwa ga mutane to duka waɗanga salamar Allah ta tabbata gare su walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ala ala nasarihim ga nasarar da yabba manzanni ne da bayan Allah eh, na kwarai wa halakil kafirin da kuma halaka wa da yawa kahirai kun gani sura da da lokaci mai tsawo tana ta magana tana ta magana bata tsaya ba sai da ta kai ƙarshe inda aka ba musulmi nasara an karin jayar da su akan kahire kuma aka hallaka kahire saboda ka ya ce walhamdulillahi rabbil alami idan abin na idan matsala ta faru musulmi sun samu nasara to cewa aka yi alhamdulillahi rabbil alami in musulmi na sun ka samu nasara cewa aka yi alhamdulillahi rabbil alami faƙwade a dabirar ƙaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wato ko'ina in dai an tumbuke kahirai ga kowace matsala in dai an tumbuke kahirai ko ga siyasa an ka ije kahirai musulmi sun ka hauce aka yi alhamdulillahi rabbil alamin wannan abin da ƙur'ani ka san a ce kenan in ka ga mutum ya sha toka wai bai ji daɗi ba da musulunci ya samu nasara bai cikin musulmin ƙwarai shi ya samu kowa a cikin mutane yana son nasararsu kowa a tare da mutane yana son mutane nan nashi su yi nasara to Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora walgar da min abinda aka ni da wannan ana nihin ta'alimul mu'minina wato karantar da mu'minai an ya qulu su rika faɗin wannan kalma ta alhamdulillahi rabbil alamin la abin da wala wala an yakunu wato abinda ake so su ce an ya kulu wala an ya kunu mai abin da na mai ya abu anu wato ya gafilo anhu kasu zama cikin ma'ayin da ke rabkana ya gafilo anhu wa'an da ke rabkana daga alhamdulillah rabbil alamin kullun abinda duk ake yi idan musulmi suka samu nasara to so ake kada musulmi su zama cikin masu rabkana ga alhamdulillah rabbil alamin ana so in an samu nasara duka karantarwa ce ake so a koya wa musulmi Allah ya gafarta mana lima ruwaya saboda da an karoyato ana ali bin abi dalibin karramallahu wajahu qala ali ya ce mana habba an tala bil mikyalil awfa duk wanda ka san shi awo da ma'auni cikakke min al ma'auni cikakke na lada yawmal qiyama ranar kiyama fal yakun awwala kalamuhu idza qama min majlisihi ya kasance in ya gama zama daga majalisa ta yi ya tashi to magana ta farko da zai ci min majalisi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin duk wanda ka son kamar ko addu'a an kai ko karatu an kai ko hira an kai ko wani aiki an kai an ka dai tashi daga wannan majalisa za a wace kowa ya gida nai wanda ka son ya samu ma'auni cikakke na lada mai girma to in zai tashi ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to ya faɗi wannan in dai yana so ya yi ma'awo da ma'auni cikakke Allah ya gafarta mana wa na bi sa'id na kudiri radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ghayra marra wala marratayn naji manzo Allah yana cewa ba sau daya ba ba sau biyu ba wato sau da yawa ya kula yana cewa fi akhir salati a cikin ƙarshen sallate wato ƙarshen addu'a ta in yayi addu'a ƙarshen addu'a ta awahi na yan sarifu ko kuma sadda zai tashi yakan ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila zuwa ƙarshe yace ba sau daya ba in ji Abu Sa'id na Khudri ba sau biyu bane ji annabi in zai zai zai kari wato ya kulu fi akhir salati yana ci a sallah ta ƙarshen addu'a yake nuhi wato ƙarshen addu'a ta da kuma lokacin da zai zai juya daga abin nan majalisa ta <clears throat> to shi yasa Ali bin Abi shi kuma yayi wannan magana in kana son lada babba to ka ruhi da wannan in ka tashi daga majalisarka saboda haka duraren da kuke zama ku yi kokari ku kula ku tuna da wayannan kalmomi don akwai alheri ciki dukkan mu alheri mun ka tawo bida Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wannan shine karshen suratul safati saboda girman ka Allah wa da ka gura mana ƙarshen suratu safa ce Allah ka gura mana ƙarshen damuwa da bakin ciki kowane iri damuwan nan da kuma ƙarin tsadar kaya Allah ka gura mana ƙarshen su kuma ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka shirya mana ƴan mu ka zaunar da mu lahiya ka buɗa mana ƙohon alheri ƙohon sharri ko duka Allah ka daɗe mana su saboda darajar wannan sura Allah ka tosaya mana yadda ka gwada mana ta muna haɗa haka. Allah ka haɗa mu haka a cikin aljanna Allah ka haɗa mu haka a cikin aljanna saboda girman ka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana kuma ka buɗa mana ƙohoyin alheri Allah ka dade ƙohoyin sharri Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka shirya ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya to a suratu safati ta ƙare anan sai abin suratu sa'adi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم صاد القرآن ذي الذكر kage lokacin ya shirin da da talatin da bakwai ka da da bakwai ah, ka lokacin da da lokacin da lokacin da arba'in da bakwai lokacin tsariya da yadda 37 da bakwai to to shikenan mu kwana yanzu da ya dan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته makallahu muna tambayoyi kamar haka wannan boye Allah suna cewa algafar kamalan shekaran jiya kayi jan hankalin cewa mata su yi karatu to idan sun kai karatu yaya maganar aikin mata wannan mai tambaya ta ce an kwadaita cewa mata su yi karatu idan sun yi karatu ya magana aikinsu wato aiki na mata a musulunci kowa da aiki ne wanda shari'a ta bashi akwai ayyuka ke bantattu waɗanda sun ka shahi mata to waɗannan mata suke gudanar da waɗannan ayyuka ana sa maza su yi su don ba a samu matan da ka tsayawa gare su ba akwai ayyuka na maza ba a sa mata cikinsu idan an sa mace cikinsu ba kyauta ba ba a yi daidai ba saboda haka kowa ga nashi aiki ya ka tsayawa ba wai wani abin na a dai kokari a yi karatun in dai an ka yi karatun kowa na tsayawa ga nashi aiki na a dai kokari a yi karatun maza da mata a yi kokari a yi karatun in an kai karatu kowa na da aikin da shari'a ta haddade mai ta iyakance mai sai kowa ya tsaya ga aiki ne ba tare da an wani ya shiga cikin aikin wani ba in kuma kowa na da aiki ne kun ga abubuwa za su yi sauki Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora eh akwai nasu aiki akwai aikin mata ba na maza ba kana cewa kan mace ta yi aikin mata to wa za ka sawa shi tunda kai ba a yadda yi ba Eh, su za su yi kaga aikin mata ba a cewa mata ba su nasu aiki amma dai abinda a matsala mace ta sa kanta cikin matsalolin da ba nata ba wannan shi abba ya da kyawo Allah shi mana jagora um, wannan mata ne daban-daban suka aiko tambaya kuma kamar sun muwafaka magana zakatul fitr su waɗannan mata ko wace ta yi ƙorafin cewa mijinta bai da zakatul fitr shekaru da dama shine suke son malam shi bayanin matsayin zakatul fitri saboda mazajen sunan suke zakwa ta tsiri ko Allah na sa su fahimta su zakatul fitri wajibi ta a wajibi ta wajabci na sunna saboda haka idan mutum ya yi azumi bai hidda ita ba mun karanta da kunan wurin cewa azumi ne bai na sama'i wal'adu ard rataye azumi yi tsakanin sama da ƙasa bai tsaya nan tare da shi ya unhwane ba kuma bai kai sama balle ya samu mai rahamar Allah ya yi aikin banza kenan idan mutum ya yi azumi bai hidda da kono ba ya yi aikin banza kenan saboda haka zakar kono wajibi na a hidda ita kuma wanda ya zan yana da abin da zai hisuwa bai hisuwa ba ko shekara na wata tana na ana bi ne ko shekara na wata tana na ana bi ne tunda dai yana da hisuwa yi ba saboda haka maza matan ku sun ce ba ku yadda da kono ko ya mutu tana na ana biyu ko ya mutu ba a raba gado ne sai an sheta don ba shi na in ta kama a sai da gida na yi a ɗibi kuɗi a sau tsaba a hisuwa don a samar da shi rahama abinda ya rage shi aka gado ba a gadon haƙƙin mutane in mutum ya mutu haƙƙi ne na shi aka gado saboda haka ku yi kokari ku gyara ya ku abin nan mazaje matan ku sun ce ba ku hidda zakka kono sun ce kuma nan kuka sauraren karatu amma ba ku hisuwa kuna ji amma ba ku yi kun ga ba ba ku yi daidai ba tun da nan kuka sauraren karatu to ku yi aiki da abin da kuke karantawa ni ba ina shaida muku karatu da saurare ne bai da amfanin komi in ba ya aiki da shi ba karatu ma idan an yi shi ba ya aiki da shi ba babu abin da yake kara mutum illa wa balan kamar wani hadisi ya ce bala'i ɗaya ka kara mai na nauyin masiba idan ba ya aiki da shi ba saboda haka tun da kun tawo kun jiya ku ce ku yi suwa mana zakka in lokacinta ya yi